hadisi mai lamba ta hudu da da sittin biyu babun rifki babun tausasawa da sauƙaƙawa da tausasawa da yin abu cikin nutsuwa da hankali da taka tsantsan an rufku asalinsa wato abu mai taushi sa ke kiran nan mirfak saboda kakan dan jingina da shi ka dan huta da aka kiransa marfik ko mirfak saboda kakan yi dan tarafak kakan dan tausasa wa kanka ka dan kashin shingida maka shingidi to tausasawa da bi a sannu yana daga cikin al'amura masu kyau addinin musulunci حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رحب من اليهود وتتوجع وندندزو نوتتوجع دقشكين يهوداوا sun shigo ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙaru sai suka ce assamu alaikum assamu alaikum ga zagi ne ba ce salamu ba samu alaikum assamu yana nufin mutuwa da bala'i sa'afka assamu to na sai manzo Allah shi ya ji abin da suka ce sai ce wa alaikum ya koma kanku qalat aishatu radiyallahu anha fa fahimtuha sai na fahimci abin da suke nufi ba assalamu suka ce ba samu bigairin lam fa qultu wa alaikumus samu wal la'anatu tace da halaka din da tsinuwa duk ta koma kanku qalat fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahalan ya aisha ba a sannu eh ba a sannu inna rifqa fil amri kullihi Allah yana son bi a sannu da tausasawa a cikin al'amura baki ɗaya. faƙultu ya Rasulallah, awalam tasma ma ƙalu, wai baka ji abin da suka ce ba, baka ji abin da suka ce ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qultu wa alaikum ai na ce ya koma kanku kamar da washe yake cewa a kanka to annabi ya ce ai na ce a kanku na ji nima amma sai na ba su amsa gajeriya su sun min mummuna addu'a ni na roki Allah ya maye kansu Allah zai amsa addu'a ta a kansu ba zai amsa addu'a su a kaina ba saboda haka su sun mummuna addu'a ni na yi musu Allah ya mayan musu da abin su kansu to wannan shine kaɗan daga cikin halin yahudawa wanda hatta a sallama sai sun zage ka wanda ke nuna muguwar ƙiyayya da muguwar adawa ta yahudu akan musulunci da kan musulmi shi yasa yahudu ba za su taɓa zuwa da wani abu da na alheri da zai amfani mu ba duk abin da yahuda suka ƙulla inda akan musulmi ne to akwai wani sharri ku duba dai sallama assalamu aminci ya tabbata a kanku sai suka juya suka ce halaka har sun san an cire lamun zai koma halaka in an ce assalamu aminci a samu mutuwa da halaka samu alaikum samu salamu mu yanzu kusan samun ma mutane suke can amma alaikum ka gani to amma da annabi ya ji sun ce assalamu alaikum zai ce wa alaikumussalam yadda abdullahi dan abbas ya faɗa allah ta'ala ya yi umarni da yadda za a mayar da sallama a cikin alkur'ani kuma allah ya ta yin sallama akan annabawa salamun ala nuhin fil alamin salamun ala ibrahim salamun ala ali yasin salamun hiya hatta matsalai alfajir allah ya ta sallama illa ƙilan salaman salama iz da khalu alai fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun daka sallama salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin wa salamun ala ibadihi allazi nastafa sallama al'ada ce tun farko tun ma da Allah ya halicci annabi Adam a hadisin Bukhari da Muslim abinda ya fara yi bayan ya yi atishawa ya ce alhamdulillah sai Allah ya ce ga mala'iku can je ka kai musu sallama kuma ga yadda ake sallamar da haka Allah ne ya fara koyawa annabi Adam sallama yace ka je ka ce musu assalamu alaikum amsar da suka baka shine gaisuwarka da gaisuwar 'ya'yanka har ya zuwa alkiyama da haka je ce assalamu alaikum suka ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu da aka sai zama wannan dukkan annabawa a zamaninsu haka suke yin sallama aminci da zaman lafiya da alkhairi ya tabbata a gare ku da rahamarsa da jin kansa shi sa ta waɗanda ba musulmi ba suna ga daga cikin abin da yake da kyau a musulunci shine sallama domin kalmomi ne masu daɗi sun fi good morning sun fi good afternoon sun fi good day good kaza an mutu ya ce assalamu alaikum wato aminci gaba ɗaya da nutsuwa da kwanciyar hankali sunan Allah ne ma wanda yake kunshe da aminci to ya tabbata alherinsa a kanka bisa muke cewa Allahumma anta salam wa minka assalam tabarakta ya zal jalal wa kiram akwai ziyadan wa ilayka yarji'u salam fa ahayna bis salam wa amitna ala al islam wa adkhilna dar salam to wannan duka kari ne na gwanaye a larabci ma ba gwanai a hadisi ba to saboda haka wannan tausasawa da kuma amsa sallama yadda aka ma amma abdullahi dan abbas ya ce in na juba yahudi ya ce assalamu alaikum to zan amsa masa in ce wa alaikum salam domin Allah ya ce wa iza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduwa menene ahsana minha in mutum ya ce assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu. waɗannan shine asana minha rudduha kuma assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wannan shine rudduha to kuma laifi ne mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah kai kuma ka ce wa alaikumus assalam domin Allah ya ce rudduha ahsana minha aw rudduha idan mutum ya maka sallama tana da jumla uku jumla uku ce a cikin sallama to mutum ya maka jumla uku kai kai masa uku amma ya maka jumla biyu kai masa ɗaya ko maka jumla biyu uku kai masa biyu to baka kai abin da qur'ani yace ba dan cha idza huyitum bi fa fahayyu bi ahsana wace ce ahsana mafi kyau menene mafi kyau in mutum ya tsaya daya kai ka kai biyu in ya tsaya a biyu kai ka kai uku in ya kai uku kai ka kai hudu ba baya hudu shi kuma dole tsaya uku saboda ka ta tafiya kuma a rasa bakin alzarar bisa aka ce dole tsaya a uku ƙarshen mai yin sallama ya tsaya a jumla uku ƙarshen mai amsawa ya tsaya a jumla hudu in ya haura uku shi to ya zo da bid'a kai ma ka aura hudu ka zo da bid'a to za ka iya masa daidai da abin da ya ma ko sama da abin da ya ma amma kada kai masa ƙasa da sallamar da ya maka assalamu alaikum assalamu alaikum daidai da daidai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi wa daidai da daidai kenan assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa wa to an zo ƙarshe to shi yasa shek albani ya ce daga hannu da muke yi me hukuncinsa saboda ba al'ada mu bace sai ce na nesa ake daga hannu amma dole a haɗa da lafazin sallama mutu yana nesa kaga ba zai ji lafazi ba amma zai hango hannu to sai ka haɗa biyu assalamu alaikum shi kuma tun da ya ga haka ya san ka faɗi na bakin shi kuma zai ce wa alaikum salam da ka daga hannun ba tare da an hada da sallama ba ba a yadda da shi ba sannan sauran lafuza da muke karawa wanda shari'a bata kawo ba sabah alkhair masa alkhair kayf halukum alhamdulillah bi khair wa afiya wannan duk ba shi yazo ba amma bayan sallama ai ana so kuma a ci gaba da dan ƙara tattaunawa to shi yasa waɗannan kalmomi duk inda gaisuwa take a duniya zaka ga ba mummuna abu bane mafi yawa zamanin jahiliya ta suke im sabahan im sabahan im masa'an shine good morning good afternoon haka suke cewa in ka ji daɗi da asuba ka ji daɗi da yamma wai ka ji daɗi to wajen zai ji yadda ka wani daɗi to in ka fahimci mutum ba ganganci ba ne cikin lafazin da ya ce maka rashin iyawa ne kuma za ka ga mafi yawa mukan cire alif da lam ɗin sai mu ce salamu alaikum to shi ma malamai sun ce ba laifi mu ce salamu alaikum ana nufin an cire alif da lam an musanya shi da rashin tanwini domin ka'ida in ka cire alif da lam kama sai ka sa tanwini ka ce salamun alaikum amma ka ce salamu alaikum babu tanwini babu alif da lam to ana nufin rashin sa tanwinin shine iwadun daga wannan alif da lam da aka yi hazafi dama a cikin babin ah, hazafi ana iya hazafin wannan alif da lam din a ce salamu alaikum amma ba a cikin sallah ba a cikin sallah dole ya zama mu'arrab bi al kamar yadda mai askari ne ko mai askari sala ya faɗa ya zama an sa assalamu Ayi ta'arifinsa da al ɗin nan saboda sunan Allah ne assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir saboda haka in ka ji mutum kuma kwarewa ce ta sa yake zagin ka to sai ka ka ce wa alaikum mutum samu alaikum ka ce wa alaikum halaka ta hau kanku kace ta koma kanku to kun ga wannan hadisi ya koya mana abubuwa guda hudu na ɗaya idan matarka tana son kama sai ta taya ka rigima an taɓa ka gana na aisha da yake tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bari wani ya taɓa shi har shi ne ma yake rage mata zafi akan matakin da take ɗauka wajen kare shi sannan na biyu mace mai fahimta ita ta ɗauka ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gane ma an faɗi hakan ba saboda yadda suka iya manuba wajen canza lafazin amma da yake Allah ya bata zaka'i da fahimta wanda yake nufin a dinga auren mata masu zaka'i da hikima da ilimi waɗanda su taimaka maka waje abu sannan zuwan yahudi gidan mutum don tattauna wata matsala ta addini ba matsala ba ne in dai ba za su ai canji a karbi su kawo kafirci a karba ko su kawo shirme a karba ba kaga ba a gaya mana me aka tattauna ba amma mun san abin da ya kawo su ko tambaya ko ta matsala ta addini sannan idan mutum ya zo gidanka ya tsokane ka to kakata da rigima domin bakonka ne ka lallaba ya tafiyarsa ka iya karɓar bakunci da kuma iya zuciya mai faɗi da za ka iya sannan kuma abin da za a iya warware shi da ƙaramar kalma bai kamata sai an tada jijiya wuya ba abinda ɗan ƙanƙanin wato lafazi zai iya warware shi ka a tada jijiya a kansa kaga kalman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da tace ikhwanul qiradatu wal khanazir akwai ruwa da tace musu yan uwan birrai yan uwan aladu ku ne tsinannu annabi ya ce ba a hankali Aisha ai na mayan musu kuma Allah zai amshi addu'ar da ne musu ba zai amshi addu'a da suka yi min ba ni da suka ce halaka ta faɗa kaina to ba za ta faɗa kaina ba ni da na ce ta koma kansu to kan nasu za ta koma sai da ki ba a hankali inna allaha yuhibbur rifqa fil amri kulli Allah yana son abu a sannu a cikin komai fa qultu ya rasulullah awalam tasma' ma qalu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama qad qult ay qad qultu wa alaykum. ai na ce ya koma kansu ko alaikum wa alaikum حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير wanda duk aka haramta masa bi a sannu da bi cikin sauƙi to an haramta masa samun alheri mafi yawa ga abin alheri ba sa samuwa da gaggawa da fada da rigima da tsanani da tashin hankali ba a samun alheri an fi samun alheri ta bi a sannu da nutsuwa da hankali da tausasawa da kuma sassautawa shi sa ya ce yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala nasiru wa a atalifu wala taktalifu annabi ya bada ka'ida guda shida ta zamantakewa yace yassiru ku dinga sauƙaƙa wa mutane shi yasa Sheikh Usaimin a cikin waƙa da ya ta usul a ƙawa'idar usul yake cewa addinu jaa lisa'a da bashar walin intifa'i sharr anhum darar wa kullu amrin nafi'in ƙad shara'a. wa kullu ma ya yadurruna a. mana'a ce addinu ja'a li bashar addini ya zo ne don ya inganta rayuwar mutum walinti shari sharri anhum wa darar domin ya kore sharri da cutarwa ga barin mutane wa kullu amrin nafi'in qad shara'ahu duk abu mai amfani akwai shi a shari'ar musulunci wa kullu ma ya yadurruna qad mana'ahu duk abin da zai cuce mu to musulunci ya hana shi shi kuma shek sa'adi yake cewa addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamu alaminal a'la min al masalihi wa didduhu mafasidi yurtakabu al adna mafasidi wa min qawaid al shari'ati taysiru fi kulle amrin na bahu wa laysa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'a da haka addini ya zo ne don ya kawo mutane sauki ba ya kawo musu tsanani ba da haka duk mala ibn qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in yace duk abin da ya fita daga sauki ya koma kunci duk abin da ya fita daga adalci ya koma zalunci duk abin da ya fita daga haske ya koma duhu to ba musulunci bane shi musulunci mai wahala yake sauƙaƙawa kuma mai saukin ya saita shi amma ka gawo mai tsanani to ba musulunci bane yasa da aka kawo dokar iyali family law muka ce manufar wannan doka so ake ta sauƙaƙa ko so ake ta tsananta in so ake ta sauƙaƙa to abubuwan da ake so a saka a cikinta ba masu sauƙi ba ne ba za su sauƙaƙa wa aure ba ba za su sauƙaƙa wa miji ya zauna da matarsa ba wani yake gaya min yana zaune a amurka ya ce malam ka san amurka sun fi ko'ina yawan zawarawa a duniya ya ce dalili sun ba matan fawa da yawa da haka kowa yake tsoron aure ya ce akwai wani mutum da suke siyayya a gurinsa <clears throat> sai suka je suka same shi a kamfani in sun zo yana sauke su a gidansa sai suka same shi a kamfanin ya yi ɗaki yake kwana sai suka tambaye shi ya ka dawo kamfani sai ce ai matarsa ce suka rabu sai aka tilasta shi ya raba dukiyarsa biyu ya bata rabi to shine ya bata gidan shi ya rike kamfanin ya dawo ya gida a cikin kamfanin yake kwana ita an ba mace fawa ba dama kai mata tsawa ba dama kai mata fada ba dama kai mata kaza saboda haka nan da na zai ta kai ka kotu sai a ce ka matsa mata za ka raba dukiyar ka bi ka bata rabi sai haka sai ko yake gudun aure kuma an ce sai kun buɗe har da wani joint account da za ku dinga zuba kuɗi tare a biya wuta tare a biya ruwa tare a yi kaza a yi kaza an ba su fawa saboda haka sai auren yake nema ya gagari mutane mace sai ta ma rashin kunya ta ma fitsara ka da iko kaɗan su da ka sai sai a zo a kai ka kota a ta ta tatike ka ana bata duk da suka yi wannan sun ba mata damar da ba za su auri ba to saboda haka irin wannan abu muke gudu to kaga abin da ba zai kawo sauki ba shi yasa duk al'ummar da aka hana mata sauki a rayuwarta a tattalin arzikinta a zamantakewarta to an haramta mata alheri da abin da sauƙi bai kawo ba to kunci da tsanani ba zai kawo shi ba kuma addini gaba ɗayansa sauƙi ne ni ban gama addini mai sauƙi ba irin musulunci rukunansa guda biyar ne amma rukunan nan duka ba mai wahala rukunin farko kalmar shahada ce kuma a zuci ake kudure ta aikata ta da gabbai kuma a faɗe ta da baki sannan mai shi ne sallah sallan nan muna da minti 1440 kullum awa 24 60 sau 24 Sittin sau 24 shi zai baka 1440 a cikin minti 1440 din nan sallah eh, guda biyar din ba ta cinye minti 40 kana da rarar kusan minti dubu da hudu. a kullum wanda ita ce tafi komai yawa amma sallar farilla ai ba a wuce minti goma an tada ita in an yi mai kyau ma ha akwai 'yan minti biyu da 'yan minti uku ma to bin wannan shine azumi azumi 10% ake yi na shekara 10% kwana 360 a shekara sai a yi 30 a yi a sha'aban shi ma shidan na nafila ne to in kai talatin ya zama 10% na wata goma in kai shida ya zama 10% na wata biyu in kai talatin a ramadana kai shida a shawwal talatin da shida sau goma nawa da sittin su ne kwanakin shekara kaga 10% ake yi sauran wannan kwana ɗari uku da nawa da talatin da ashirin da shida kwana ɗari ku da ashirin da shida duka naka ne ba wanda ya matsa maka kai azumi a ciki domin azumukan da annabi ya koyar guda takwas din nafila ne azumin annabi dauda nafila ne azumin litinin nafila ne azumin alhamis nafila ne azumin ashura nafila ne azumin tashu'a nafila ne sittan shawwal nafila ne a ah, arfa nafila ne azumin ayyamul bid nafila ne a sha'aban da al-muharram da aka ce azumi mutlaq duk nafila ne ba wani na farilla kuma to kaga mai bin sa kenan to sai na uku shine zakka ita kuma zakka one over 40 ne one over 40 zakkan miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar zakan miliyan ɗaya dubu ashirin da biyar in ka ga mutum ya fidda zakan miliyan ɗaya to da yana da talatin da tara a gida idan hatsi ne noman damuna 10% ne kwano 300 ka ba da kwano 30 idan noman rani ne rabin 10% wato 20 5% 5% za ka fitar shi ne 15 idan kuɗi ne suka shekara awaki suka shekara arba'in kwaya ɗaya saniya in ta kai talatin kwaya ɗaya raƙumi in ya kai ashirin da biyar kwaya ɗaya kafin nan sai dai a yi da awaki to mai bin wannan zakka fa kenan fa mai bin wannan shine mai haji to haji sau ɗaya ma ka ce ka yi a rayuwarka kuma sau ɗayan gaba ɗaya hajin kwana shida ne ayyam eh, yawm tarwiya ranar takwas ga wata yawm arfa tara ga wata yawm alhajj akbar goma ga wata sai ayyam tashrik kwanakin jifa 11 12 13 shikenan an gama haji ma ka wurgar da na karshen sai kai kwana biyar shikenan shikenan Allah ba zai ƙara neman ka ƙara zuwa gurin ba sai in ka ga dama dan nafila amma ba farilla ba to wannan rukunan musulunci mai mai wahala to ka ɗauko sallan nan ita ma an lura da yanayin mutum ah. aka ce akwai sallan matafi an rage masa 50% a zahar da la'asar da isha an yi maka discount na 50% maimakon kai raka'a hudu sai ka biyu sannan an sassauta maka ka jawo a zahar ka tura a zahar ta haɗu da la'asar ko ka jawo la'asar ta haɗu da a zahar ko ka jawo isha ta haɗu da magariba kai jam'i ko ka tura magariba ta haɗu da isha kai jam'i ha aka maka sauƙi ma kusan hudu ka yi shafa akan huffi kwana uku ka sauke azumi kai ƙasaru kai jam'i saboda tafiya in ba ka da lafiya kuma aka ce salli ka'iman fa in lam tastadi ka'idan fa in lam tastadi fa ala jambi sallafa kenan in aka ce in ba ruwa ai taimama kai inda ruwan ma akwai dalilin da sa ga ruwan kai taimama suka ce misali in ruwan ya yi tsada siyansa zai sa kai kashe kuɗi da yawa to bar yi taimama ko in ka yi amfani da ruwan za ka ji kishirwa babu to kai taimama ko kuma kana da dabba mai bukatar ruwan shi ma kai taimama ko ga ruwan amma kana tsoron zaki ya yi kwantan ɓauna a gurin je ko 'yan fashi da makami suna jira wani ya zo shan ruwa su buge shi shi ma je wajen ruwan ka yi taimama ka yi sallah to me fi musulunci sauki isa ba kunci duk abin da kaga kunci to ba na Allah bane wa ma ja'ala alaikum fiddini min haraj shi yasa ya ce man yahrumul khaira yuhramil khaira yuhramil khaira man yuhramir rifqa yuhramil khaira wanda ba a bashi sassautawa da sauƙaƙawa ba to tsanani baya haifar da alheri kai ko addini ne ka ɗauko shi da tsanani sai ya ginshe ka walan yushadda dina ahadun illa galabahu mutum ba zai ɗau addini da tsanani ba sai addinin ya zo ya rinjaye shi ya fi ƙarfinsa ya watsar duka ya daina حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش مثله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أمر عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوتي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الخير wanda aka ba shi rabansa daga tausasawa da sauƙaƙawa hakika an ba shi rabansa na alkhairi wa man hurima hazzahu min rifqi wanda aka hana masa rabansa na tausasawa da sauƙaƙawa faqad hori hazzahu min alkhair an haramta masa alheri afqalu shay'in fi mizanil mu'min yawm alqiyama husnul khuluq abinda yafi nauyaya sikelin bawa mumini ranar alƙiyama shine hali mai kyau wa inna allaha la yubghidul fahisha la fahisha Allah yana kin mai alfasha alfasha bil qawli ko bil fi'li ko bil i'tiqadi alfasha bil qawli shine mutum ya dinga zunduma a shari'a yana faɗa kalmomin batsa da kalmomin rashin mutunci da kalmomin da an san dattijo dai ba zai wannan ba to wannan shine alfashan baki alfasha aikace kuma zina shan giya caca luwaɗi duk Allah ya kira su alfasha a ta'atuna alfahishata ma uku bi hadin min alalami wa harama fahisha alfasha gatan ma zahara min hawa ma batana sannan albazi'a baya son fitsararre Allah baya son mai fitsara shine alfashatu bil qawl mutumin da zai dinga faɗan magana baya auna sikitar da sikeli to shine alfasha bil qawl baziya mara kunya fitsararre to Allah baya son fitsararre Yusa Bahaushe ai ya gaba da wuta yace fitsararre wanda aka yi masa fitsari ka wanda aka yi masa fitsari abin da rage sai dai ya kama zarni kawai حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب قال سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قالت أمرته قالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم أقيلوا كوروريوا ذوي الحيئات ما أبوتا متنشي asaratihim kurakuransu mutumin da aka san yana da mutunci yana da daraja in ya kuskure ɗaya to a yafe masa kada a ce to ai ya yi kuskure sai a ce to ai ya yi abin da ya gabaci wannan kuskuren da yawa annabi ya aikata haka aikace akwai sahabinsa babba yana cikin 'yan gaba-gaba sai shaidan ya ɗauke shi ya kuskure shine haɗin bin abi balta'ata saboda darajarsa da shi aka yi badar saboda darajarsa da annabi zai nemi auren ummu salama shi ya tura ya nemo masa auren amma kuma ya rubuta takarda ya aikawa wato quraishi cewa annabi yana nan tafi wannan abu bai yi daɗi ba aka ba aka kwato wasikar kamar yadda muka bada da kissar a baya saboda haka aka zo umar ya ce zai filla kansa annabi ya ce a kyale shi ya je badar wannan zuwa badar din sai ta kwace shi to saboda haka idan aka san mutum ba mai aikata mummuna abu bane sai shedan ya ja shi sau ɗaya ya fada to kada a dinga wato makale ma wannan abin da ya faɗa kwaya ɗaya ana ci sai a ce Allah sarki mutumin kirki ne wallahi yau ma shedan ne ko zamewa kafa ce ko kuskure ne ya faru ba sa bane ka sa akwai wanda zaka ga ya abu a ci cewa wallahi ba halin sa bane shi kansa ga ya shiga damuwa shi sa ake son gogaggun alƙalai wanda in an kawo mutum laifinsa ɗaya kenan kar su ɗaure shi sai su yi mafaɗa su ka amma dai ba a kyauta ba ta yi ka tafi gida in halinka dai za ka sake to wanda sai je ta tunani ya sati yana cikin damuwa amma aka ɗauke shi aka haɗa shi da guggan barayi to shikenan daga nan sai tunanin abun ma ya ƙaru wani kusan manyan barayi suke ce ma ƙanana kurkuku to kai yanzu kawai akan takalmi aka kawo ka ya kana wani satar takalmi wani takalmi ko wani agogo ko wani hansi mu zo mu koya ma sata riƙaƙƙiya kafin su fito ƙananan sun gugu ta hanyar abin da manyan suke gaya musu sai ga mutum ya fito sai ka ga akwai ma mai cewa aje min bargona zan je in dawo zai je in yi tabar gazar ta fita da in dawo to shi yasa ba a san a hada masu ƙananan laifi da masu manya kuma ake so mutum in aka duba fayil dinsa aka duba tarihinsa aka ga abin nan da ya bai taɓa yi ba a rayuwarsa to sai a yi masa faɗa a sallame shi in shi mai hankali ne sai ka ga daga nan ba zai sake ba kuma yadda ake mu'amala da masu aikata laifi ma za ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da yadda mu muke mu'amala da masu laifi mu yanzu ɗaya a cikin mu yake ma in ya laifi duk sai mu kaurace masa su ko masu laifin jawo su ake ana gyara su yanzu dai ga kissa himaru mai shan giya kullun ya sha giya kuma kullun ya zo majalisa annabi sai ya ji karatu bai da muke majalisin nan haka zai je ya bugu kuma ya zo ya zauna a karatu da shi in annabi ya fahimta ya ce a ɗauko min kai kare mun amin ya a kala masa in an jima kuma sai ya tashi ta saboda ban dariya sa ake kiransa himar shi ne wata rana je kasuwa sai ga ana sai da kayan marmari a kwando sai ya ce nawa aka gaya ma kudin sai ya ɗauko kwandon gaba ɗaya ya bari na siya zan je in kama kudin da ya sai ya ce annabi ga kwandon kayan marmari na baka annabi ya ce to na gode aka shiga da kwando gida ta an jima kuma sai ga su da mai kayan sai an sallallahu alaihi fito ya ce me ka ne ruwa bashi kudin? kai da kace ka bani ce to ina nake da kuɗin zan biya duk sanda sai ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi ko ya dariya to shine wani yan majalisa kun sa akwai masu zafin kai sai ce kai alaika la'anatullah ma aksara ma yu'ta bika sai ce kai dai Allah ya tsine ma kullum sai ka zo gaban annabi ka sha giya amma sai annabi ya ce la in alaihi shaitan fa innahu yuhibbu Allah wa rasulahu annabi ya ce kakka wa shaidan a kansa mai san Allah ne da manzansa yana san Allah yana san manzansa wannan wata fitina ce da jaraba Allah ya masa kuma an annabi ya kore shi to ina za shi haka haka za a ta yi ya zo ya laifin a yi mahukunci ya zauna gobe ma ya haka ake ta yi akwai hadisin bukhari wani mai wa'azi ya wuce wani yana aikata laifi sai ce kai Allah ya hana ya kama hujja yace to na gode malam insha Allah ba za a sake ba sai malam ya wuce zaton san ya zo gobe ya gaba ya gode sai ya tarar da shi ta ah, ba kai ne wa'azi je ba to ce ni ne malam yace to baka ji ce na ji mana yace to ka a kara yace to na gode insha Allah ba za a kara ba ya wuce ji ma ya gan shi ah, kawai da irin mutum ne ne ba ka jin wa'azi yace ina ji malam to me yasa baka daina bai ce to sai mana addu'a ce a ah, wallahi Allah ba zai yafe ba to inda malam ya kuskure kenan sai ya shiga haƙƙin Allah da malam ya mutu yana na hadisin Bukhari me laifi ya mutu sai Allah ya ce wa malamin wa ya ce ka ce ba zan wa mutane gafara ba abinda na tura ka kenan aikinka ka gaya musu akwai azaba akwai rahama su yi kaza zan ba su aljanna su bar kaza zan ba su aljanna in sun yi kaza akwai azaba in sun yi kaza akwai lada aikin ka kenan kawai malam amma sai ka je ka yanke hukunci ka shiga haƙina ka ce ba zan wani gafara ba a ina na tura ka ka faɗa ka da ka kai malam tafi wuta kai kuma da kace ba za ma gafara ba ka tafi aljanna abu rera ya rawaito hadisin yana na bukhari ce saboda haka malamai du'atun ne ba ba bane masu da kira ne ba masu yanke hukunci ba ne za mu gaya maka shirka ba kyau wanda ya mutu yana shirka dan wuta ne za mu gaya ma shan giya ba kyau ga laifinsa ga hukuncinsa in ka ji ka daina muwafaqar dainawa daga Allah ne ba daga mai wa'azin ba ne shi sa ce kaga annabi nuhu duk wa'azin nan da ya sai da ya samu kangararru mutum biyu a gidansa da matarsa da ɗansa kuma duk da kangarewa da matarsa ta yi da kangarewa da ɗansa ta yi bai fidda rai ba har da ruwan ne fara zuba sai ya zo ya samu ɗan ana ruwa ya zo ya samu ɗaya ce ya buna yirkan ma'ana wala ta kuma alkafiri kai ɗana zo ka hau jirgi kaka zama cikin kafirai ƙala sa'awi ila jabalin ya asimini min alma kaga ɗan ya kawo hujjar hankali shi kuma uban ya kawo masa nassi la asima al min amri illa man rahim to me faru wa hala bainahum al mawju fa kana min al to shi abinda annabi nuhu ya kafa hujja da shi dama ya riga ya san matarsa Allah ce illa ajuzan fil gadirin matarka zan halakar da ita amma ya ce inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kaga anan Allah bai faɗi dan ba shi yasa ya nace akan dan da kuma ya ga dan ya halaka sai yake tambayar Allah rabbi inna bani min ahali. wa inna wa'adaka alhaq wa'anta anta ahkamul hakimin kaga bai ce wa anta arhamur rahimi ba sai ce wa anta ahkamul hakimi me ba ko ta hikima a cikin halaka shi wanda ni ban sani ba amma ka ce zaka tsayartar da iyali na gaba ɗaya to ga dana ya halaka me yake ciki sai Allah ya nuhu ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih wala tas'alni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al-jahilin sai ce ya nuhu wannan ba a cikin iyalanka shi aiki ne ba mai kyau ba kada ka ƙara tambaya ta abin da baka da ilimi ina maka gargaɗi kakka zama cikin jahilai sai ce ya rabbi ni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm Allah na tuba bazan zan ƙara tambayar ka abin da bani da sani ba wa illa tagfirli wa tarhamni in baka kai min gafara ka yafe mun ba a kun hasirina zan zama cikin tababo shikenan ɗan ya tafi saboda haka ba kusancinka da wani ko kusancinka da wani ne, kai dai ka faɗa in alaika illal bala wa alaina alhisa. to da a ƙilu ku warware wa zawul hayat ay zawul muru'a wanda suke da muru'a suke da hay'a hasana wanda suke kan hali mai kyau in sun yi kuskure ɗaya biyu uku to kar ku ninga yada wannan kurakuran ku yafe musu wannan saboda alherin su ya cece su حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكون الخلق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق yuhibbu rifqa la yakunu al shine al wato sakarci da wawantaka da zafin kai fi shay'in ba a samun zafin kai da wauta a cikin abu illa shanahu sai ya bata abu duk abin da za a yi shi da wauta da rashin hankali sai ya bata abu wa inna allaha rafiqun yuhibbu Allah mai tausasawa ne yana son sauki akwai wata rana ana cikin masallaci annabi yana karantar da sahabbai sai wani balaraban ƙauye ya shigo yana zuwa sai koma gefe kawai sai kwaɓa wandonsa daga tsaye sai ya fara fitsari cikin masallacin annabi kuma ga annabin a zaune ga sahabbai kuma ya zo yana tsallara fitsari kafin ka ce mai an yi cakansa, sai na ce da uhu shi an gama ku kyale shi sai kowa ya da zauna la ta zirimu ka ku firgita shi kyale shi ya ci gaba da fitsarinsa sahabbai masu biyayya kowa ya da zauna ya yi fitsarinsa tsaf ya gama ya ja wandansa ya zama zagi wandansa ya daure kuma ya tafi da annabi yake zo ya sallama annabi ya amsa mar ya ce nan sunansa masallaci an gina shi domin sallah da ibada da sauransu ba a gina shi don a dinga fitsari ba ya ce to na ji na gode Allah imin rahama imaka rahama sauran mutane duka kada Allah ya musu rahama annabi sai ce laqad hajjarta wasi'an yace abu mai faɗi ne ka zo ka tsuke shi ai rahama Allah ta ɗauke ni ta ɗauke ka da sauran kowa wa rahmati wasi'a kulla shai sai annabi ce ku kuma ku je ku ɗebo ruwa ku zuba a wajen fitsarin fariqu ala baulihi sajalan mimma aka ce wannan hikima ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko mutumin nan bako ne kuma wakili ne na wata jama'a na biyu watakila a garin su ko ina fitsari ake su haka take na uku ya riga ya fara fitsarin nan idan an bin shi da gudu maimakon ya bata guri daya zai bata masallacin gaba daya ya riga ya fara sannan na hudu idan annabi ya bari aka dake shi in ya koma garin su ba zai faɗi abin da ya ba amma zai faɗi abin da za a yi mar ta ka wannan annabin haka yake ana ta cewa mutumin kirki ni kawai je sa aka rufe ni da duka a gaban su aka dinga tilata ana daga ni ana nana da kasa to me kai wai kawai dan na fitsari a wani guri daga yin fitsari sai a ce wallahi fitsari ne ya batsaye ni kawai na ga dan wata kwana na je na tsugunna ne fitsari suka rufe ni da duka wannan musuluncin bai kamata a shiga ba kaga hikimar da'awa sai annabi ya kyale shi aka ware matsalarsa cikin 'yan mintuna kaɗan ya zo ya wauta an ce kai kaji jahili da an gaya maka rahama Allah sai ce alaƙad hajjarta wasi'an ka tsuke abu mai faɗi shikenan an bashi amsa ba sai an yi faɗa an yi rigima ba to aka ware wannan matsalar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dinga tafiyar da al'amura ya dinga cin nasara yanzu wanda Abdullahi bin Ubay bin Salul tare da barnar da tabargazar da yi ɗansa ya ce wa annabi ba ni dama in filla kansa ya ce a'a kai masa biyayya mahaifinka ne da ya mutu sai ya zo ya ce wa ya rasulallah ba ni rigar ka a masa likafani ko Allah ya sassauta man na san a halin da ya mutu ina son rigar ka ta zama ya tafi lahira da ita annabi ya shiga gida ya ɗauko rigarsa mai kyau ya naɗe ya bashi Ya ce ku je ku samu likafani yace kuma ina roƙo ya rasulallah kai masa sallah annabi ya ce ba komai zan zo umar ya ce shi din zaka ba sallah na bai ce to ai ba komai ci ha'a ba ka yi masalla ba annabi ya tafiye sha gaba annabi sai ya haka ya ci haba ya mutumin nan ya zage ka ya zage musulunci yana kin Allah duk alamomin kafirci duka sun tabbayar akan ibn salud kuma kai masa sallah ce gafara ba ni dama an masa annabi ya je shiga gaba aka yi masa sallah sai ga jibrilu ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala kun halaka kai bayan ya masa sallan ma an kai shi an binne shi sai ce sahabbai kai ku tashi mu koma makabartan nan da aka sai ce ku tona shi aka tono shi ce ku fito da shi ku warware likafanin aka warware annabi ya kai tofa yawunsa mai albarka ya kai shashafa masa a jiki shashafa masa a kirji da kafa yace ko ya samu sauki ko Allah ya masa sauki sai gashi Allah ne yake faɗa kuma yace innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa kaka ƙara musu sallah kaka ƙara tsayuwa kan kabarin su istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marratan falan yaghfir lahu ko ka nema musu gafara ko kaka nema musu gafara in za ka nema musu gafara so 70 ma Allah ba zai yafe musu ba annabi ce da na san na kara a saba'in ɗin Allah zai karba da na kara dan ya yafe masa to na san ba zai yafe masa bane saboda matu wahum kafirun sun mutu suna kin Allah da manzansa to na irin mutum ne wannan za ka ga abin kirki malam tare da shi sallallahu alaihi wasallam akwai wata rana an dawo daga yaƙi sai sabai suka ce to waccan bishiyar tafi inuwa mu bawa annabi ita bayan sun gama binciken gurin kaf suka yi ittifaki wannan tafi irin suka ce ya rasulullah kai zauna ana su kuma suka tafi wani a haka fa wuni da haka ya kare rana hayyar mata saboda ba abin da zai kare rana haka ya sa hannunsa a ka har rana ta faɗi saboda zafi da annabi je sai ya rataye takobinsa sai ya kashin gida haka su kuma kowa dama an gaji an wuna ana tafiya an kwana ana tafiya Sau da haka sai bacci ya kama su sai wani shirgejen kato kawai ya shigo ciki ya wuce ya wuce har ya je wajen da annabi yake yana zuwa sai ya zara takobin annabi sai ya taba shi tashi kai ne muhammadu ko ce ni ne yace to dama waɗancan suke kare ka yau babu su wa zai kare ka sai annabi cikin nutsuwa ya allah sai kawai mutumin ya fara girgiza har ya faɗi kasa takobin ta faɗi sai annabi ya ɗau takobin ya miƙe tsaye a kansa ya to kai kuma yanzu wa zai hana kashe ka sai ce ai kun khaira akhizan ka zama fiyayyen mai riko sai ce saboda mai kafa faɗa ce saboda ana ta bamu labarin ka cewa an maka sharri ba ka rama sharri shi sa na san ba za ka yi sai na ce to musulunta mana sai ce ba zan musulunta ba amma na maka alkawari ba zan ƙara yaƙakka ba ko ba zan ƙara shiga cikin wanda za su yaƙe ka ba saboda wannan alherin da kai mun annabi ce to ta ka tafi sai ga sahabbai sun taso da gudu suka ce wai shi yace ga gaya musu abin da ya faru ya gaya musu abin da ya faru ne ce to je ka da ya koma su sai tara sai ce jama'a gaskiya kuke so suka ce ce to wallahi ku je wajen mutumin can ku musulunta ya ba su labarin abin da ya faru Ka san musulunci rabo ne ga wani shekara 20 yana jin wa'azin annaba amma har ya mutu bai karba ba saboda rabo ne to saboda haka kun ga tausasa irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي أتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الأزراء في خدرها من الله شيني ما في سنن كنيا daga 'yan mata ko kuma amare a cikin darbukas amare kuma musamman irin na da amaryar da kafin a yi buɗa kasa akwai buɗa kai ma shi kansa kan kafin a buɗe shi ba ƙaramin aiki ake ba da mun san tun daga talata ake fara hidima aure a ɗaukan amarya ran talata ai kamu laraba ai kamun ango alhamis ai ajo juma'a ai kuma a buɗa da ai ajo ran lahadi ai buɗa kai ranar asabar to ranar buɗakan kan nan ne mutum zai ɗauki abokansa a je ayi ayi da amarya ta yi magana ba za ta yi ba haka za ta jawo abu ta rufe kanta duk ku gama surutun ku a ce a yi siyan baki a kawo kwano a aji wani aboki ce na ba da kaza a saka dan ta yi magana duk a tara mata kuɗi amma ta ki magana saboda kunya sai kai amarya sai ku yi sati guda ba ku haɗa ido ba kullum ka zo kanta a sufi ga ko yaran da yaro sai sati biyu ba buɗe ido ba amma yanzu ana yaro yana faɗuwa duniya ka ga yana neman ya ga ina wasu take ina of ina <laughs> da faɗuwa sa ya fara facebook sau da haka kunya tana cikin halaye masu kyau da ake siffanta manzo Allah da tsananin kunya wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi wata rai idan annabi baya san abu sai dai a gane a fuskarsa sai kasa magana saboda kunya daga ciki akwai shiga gidansa da ake yi ana cin abinci idan lokacin cin abinci duk sai kowa zo zazzaura a cikin gidan ana jira a sauke tukunya kowa a zuba man nasa kakka tafi a cinye in annabi ya shigo sai ya ci salamu alaikum kuna lafiya alhamdulillah sai ya waje yana nufin za a biyo shi sai ga kowa ya biyo shi sai ƙara shigo ya ci salamu alaikum sara ana jira sauke to ba shi Allah to sai ya dan yi waje zai ga kowa zai biyo shi sai su zaman su to shine Allah ya kwaji ya ce a ban yadda ba ban yadda da wannan ba ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yi uzana lakum ila ta'amin ghaira nazirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'intum fantashiru wala musta'anisina li hadith inna zalikum kana yu'zi an-nabiyya fayastahi minkum wallahu la yastahi min al-haq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athaharu liqulubikum wa qulubihim wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah wa la tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana inda azima wajen doka goma a cikin aya ɗaya ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi ta ku ƙara shiga gidan annabi illa an yi uzana lakum ila ta'amin sai dan an kira ku zuwa ga cin abinci gaira nazuri na inahu ba ku tsaya nuna akan idan ku ya nuna ba sai ya nuna an sauke an zuzzuba in an ce ku shigo sai ku shigo amma ku daina jiran nunarsa a cikin gidan walakin iza du'itum fadkhulu in an kira ku to ku shigo wa iza ta'imtum in kun ci abinci Allah ce to fantashiru ku watse wala musta'anisina li hadis ka a mai da gidan annabi gidan hira a zauna ana ta labarai a ce anan za a shakata a yi hira babu sai ce inna zalikum kana yu'zun nabiyya wannan abin da kuke fa annabi yana cutuwa an hana shi zama da iyalansa ya huta fa yastahi minkum shi kuma yana jin kunya ya ce ku tashi ku fita wallahu la yastahi min alhaqi to shi Allah baya kunyar gaskiya bai za su altumuhunna mata'an daga yau in za ku tambayi matan annabi wani abu fas'aluhunna min wara'i hijab ku daina shiga ɗakin su ku dinga tambayar su ta bayan katanga ko danni ko ta bayan labule zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim inna za eh, hmm? wannan shi yafi tsarki ga zuciyarku da zuciyarsu wa ma kana lakum an tu'zu rasulullah ba fa ya halatta ku dinga cutar da annabi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada a sun fara hira in Allah yawa annabi sallallahu alaihi wasallama um, koma ga Allah to ni fa Aisha zan aura wanda ya ni kuma Hafsa ni ko Maimuna suna hira Allah ya ce to na ji hira kuma na soke wannan wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada kada wani ya tunanin auren matarsa har abada to shine kowa sai shiga taitayinsa Da kunga ga shi sa ya ce kunyarsa sai dai a gane abu a fuska mai hankali shi zai gane abin nan annabi baya so haddasana hamadu bin yunusa qala haddasana zuhairun an qabus to qabus anna abahu an ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qa al hadith salih shari'a ta kwarai wa da kuma shuru shuru wa likitisadu da tsakaitawa juz'un min saba'ina juz'a minan nubuwa wanda aka bashi wannan an gutsuro masa kaso ɗaya daga cikin saba'in na annabta abinda ba za a bashi ba ragowar sittin da tara da sai zama annabi to an baka ɗaya cikin saba'in ai kaga ba abinda aka ma face an baka daraja don halayen annabawa ne aka gutsuro maka shine shiriya mai kyau ka tsaya akan shiriya a aqidarka da ibadarka da mu'amalarka da halayenka sannan ka zamo mai kawaici ka zamo mai tsakaitawa baka alubazziranci baka kauro tun aka baka wannan an gutsuro maka ɗaya daga cikin saba'in na juzu'in annabawa amma ba za ka taɓa zama annabi ba don annabi Allah ke bayarwa haddasana habsu bin umar قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة تتي وترنا كان جاكي مي وحلت يا جاكي واتو بعير كو بعير ونيكي نراقمي كو راقمي مي وحلت يا مي مي مي مي مي, مي, مي قدما faƙalar nabi annabi sallallahu alaihi sai ta ga sai ga ana maka masa sanda don yi tafiya sai ce alaiki bin rif ki bi jakin na a hankali wato musulunci haƙin jaki bai bari ba da alfadari da raƙumi akwai wani sabi ce na ga abu uku tare da manzo Allah wanda ya bani mamaki yace na farko muna tafiya a daji sai ga wani yaro mai sanko sai uwarsa ta ce ya rasulullah kaga ɗana sanko gare shi sai annabi ya shafa kansa ya addu'a ya ce ba komai gashinsa zai fito ice na biyu ice wani raƙumi sai fito daga kango ya zo gaban annabi yana ta kuka sai annabi yana girgiza kai sai ce ku shiga kangon nan ku kira mun mai raƙumin nan ice kai raƙumin nan ya ce ka masa kaza ya muku hidima ya haifa muku ya'ya da yawa sannan kuma ya muku hidima sai da ya tsufa yanzu kuke wahalar da shi kuma kuke so ku kashe shi ya rasula duk an yi wannan wallahi ba ni dama in maka sujjada ya ce a'a ba a kowa sujjada sai Allah amma ku tausa samar yace na uku annabi sallallahu alaihi wasallama yana so ya zagaya ya kewaya sai ya zama gurin duk fili ne sai annabi ya ce sahabin je ka kira min waccan bishiyar je ka jikinta ka ce annabi yana kiranta je ka jikin waccan ka ce annabi yana kiranta in sun zo ka ce su haɗu su yi ƙasa su yi min rumfa zan zagaya yana na cin silsila sahiha sahabin ya ce ke bishiya annabi yana kiranki ke ma annabi yana kiranki sai bishiyoyin suka kamo kirr suka jawo ƙasa suka suka haɗu sai ce to ya ce ku yi rumfa sai suka yi rumfa sai annabi ya zagaya a bayansu da ya gama sai ce sabon je ka ce na ce su koma sai ce ke ko ce ta koma inda take sai kirr suka ja suka koma yace to ni na ga wannan abun guda uku yana nan albaniya kacin silsila sahiha ce isnadinsa sa ya yace na ga abu ukun nan tare da manzo Allah yace to wannan yaro shi kuma bayan shekaru muka haɗu da shi saboda yawan gashinsa har ya yi zanko a kansa guda uku wato gashinsa har masa ɗaure-ɗaure guda uku aka saboda yawan gashi saboda addu'a da annabi ya masa faƙara sai ce alaiki bin rifqi ki tausasa wa wannan raƙumi fa innahu la yakunu fi shay'in illa zanahu duk abin da aka sa tausasawa da bi a sannu da hankali da basira da lura sai yayi kyau wala yunza'u min shay'in illa shanahu in an cire shi daga abu kuma ya lalace حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابي رافع عن ابي سعيد ال... عن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والشح ناحنا قول شح قول إيه ومن يوق شح نفسه fa innahu ahlaka man kana qablakum shi ya halakar da wanda suka gabace ku ba sa kyauta ba sa alheri shine aqida yahudu har yanzu ka dau aqida yahudu ba sadaka ba kyauta ba alheri duk kuma wanda ya dau irin wannan aqida zaka ga ba abin da yake jin haushi irin ga ana taimaka jama'a safaku dima'ahum sun zubar da jinanansu wa qata'u arhamahum sun yanke zumuntarsu wa zulmu zulmatun yawmal qiyamah shi ko zalunci ka nisance shi domin duhu ne ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba ranar alkiyama dangi ne dandazo ne na dufai da mutum zai ta shiga ɗaya bayan ɗaya in ana in yana yin zalunci to Allah ya kiyaye mu to sai mu tsaya na abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana